وحيد إن الحمد لله واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم goma sha bakwai na watan shawwal shekara ta dubu daya da dari hudu da da biyar daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da goma sha uku goma sha uku na watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladiyya kafin mu tafi mutumuje hutun ramadan mun tsaya a ƙarshen alfasulun aure mun tsaya a ƙarshen alfasu alfasul awwal wanda shi ne ma ya yajibu alal marid ma ya yajibu alal marid abin da ya waje ba akan mara lafiya yau za mu tashi akan alfaslu al-thani fasali na biyu shi ne talqinul muhtadar ko kuma talqinul muhtadir me ma'anar talqinul muhtadir karantar da mara lafiya wanda mutuwa ta zo masa mara lafiya wanda yana cikin wani hali wanda ana kyautata zaton a cikin wannan rashin lafiyar zai ji lahira to a wannan halin ana son a karantar da shi kalimatu shahada la ilaha illallah ya ce fa'ida hadarahul maut na farko kenan Fa'ida idza hadarahu shi mara lafiyar idan mutuwa ta zo masa fa'ala mai man indahu waɗanda suke tare da shi akwai ayyuka da dama a gabansu mutumin da yake kan gadon mutuwa idan mutuwa ta zo masa mutanen da suke kewaye da shi to akwai ayyuka da dama al'amura da yawa a kansu da za su yi awalan alif kenan na farko an yulaqinuhu shahada su karantar da shi kalimatu shahada su karantar da shi mai kalimatu shahada ya za a karantar da shi a dinga gaya masa ya faɗa a ce ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ya faɗa kuma ba a san wanda zai karantar da shi ya zama mai kaushi ya zama mai sauki kada ya takura masa karshe ya ce ma ba zan faɗa ba mai zaki. domin mutum idan an takura masa karshe ba zai yi wannan abin da aka ce ba yawwa to kaga ne zafin ciwo idan ya haɗu da kaushin wannan to shi kenan abu abu ba zai kyau ba ta ake san wanda zai karantar da shi ya zama mai sauki idan ya gaya masa sau ɗaya to sai ya jira ya zauna watakila zai cika da wannan ɗin ba zai sake maimaita mishi ba sai idan ya sake wata magana daban wanda ba ila haɗin Allah ba idan wata magana ta shiga daga bakin shi mara lafiyar to sai ka sake maimaita masa la Allah ba. domin kada ya zama ya cika da wannan magana an gane wannan to da za ka maimaita masa ba sai in ya sake wata magana wanda ba la haɗin Allah ba to amfanin wannan ya zama ya cika da la ilaha illallah saboda alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan alkawari ya shafe shi da kuma a yaki shaidan a wannan lokacin domin wannan lokacin da shaidan zai zo yana gaya masa yana nuna masa addinai cewa ka addinin kiristanci ba shi na addini na gaskiya ba addini musulunci ba a lokacin shi mara lafiya kuma yana cikin wani hali zai shiga rudu wanne zai ɗauka shaidan sai ya zo a cikin suran mahaifinsa idan mahaifinsa ya zama marigayi ne sai shaidan sai ya biyo ya shiga cikin siffar shi mahaifin shi sai ya zo ya ce ɗana ba ni nadama nake yanzu a kan na mutu kan addinin musulunci kai fa kada ka kuskura ka mutu a kan addinin musulunci ka bi addinin yahudanci ko kuma kiristanci shaidan shi ne yake gaya mishi amma ya zo a tsoron wa mahaifin shi to kun ga kenan abu a wannan halin gaskiya dole mutum ya yaki dan to kaga kenan ana ce ma mara lafiya ya ce la ilaha illallah saboda abu biyu ya zama ya cika da kalmar shahada da kuma an ya kashe dan a wannan lokacin domin kana ja da shedan a wannan lokacin ne shedan yana nuna masa wani addini kai kuma kana nuna masa addinin musulunci liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam za a karantar da shi kalmata shahada saboda faɗinsa sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakun la ilaha illallah ku karantar da mamatanku kalmata shahada la ilaha illallah sai ya kawo kalmata taliliya abinda yake cikin bracket kenan daga man kana akhir kalamihi ya zama sababi na karantar da shi la ilaha illallah kamar ya ce man kana akhiru kalami la ilaha illallah inda maut dakhala kamar wani ya tambaye shi me yasa za a karantar da mara lafiya la ilaha illallah sai ya ba da amsa ya ce to duk wanda karshen maganarsa ya zama la ilaha illallah inda maut a lokacin da mutuwa za ta zo masa dakhala al ya shiga aljanna kun kan ga an kawo da siffar da sigar fi'lul madi aiki wanda ya gabata an ce dakhala aljanna ya shiga aljanna ba a ce zai shiga aljanna ba an ce ya shiga aljanna domin alƙawari na ubangiji babu shakka a ciki babu babu kwanto a ciki idan Allah ya yi alƙawari babu wani shakka a ciki kamar wannan abu ma ya faru sai a ta amrullah al'amarin ubangiji ya riga ya zo tashin alkiyama kan da yake abu ne dole sai ya faru to Allah sai ya ambace shi da me da filul kuma ba ya tashi alkiyamun ba tuba ba ya ce to an al'amarin ubangiji da nan ba shi da tashi alƙiyamun ya ce ya zo da yake abu ne da babu shakka a ciki shi ne aka ya ba da labari a kai shi cewa da abin da ya riga ya gabata ba kyauta ba ne to dakhala aljanna ya shiga aljanna yawman min ad-dahr wata rana a cikin rayuwarsa rayuwa a cikin duniya a rayuwa na lahira ce za ka ce wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu ko da abin da zai same shi na azaba ya ya same shi ko mai tsananin azaba in dai da kalmar shahada ya cika to wannan aljanna da shi zai shiga yana nan daram zai shiga za ka ce ko yaya aka ɗanɗana masa azaba zai shiga wannan shi karshen al'amarinsa da aljanna ne ya yi haƙuri ba za a ɗanɗana masa azaba saboda kaba'ir ya aikata manyan laifuka ne kuma ya mutu bai tuba ba abinda zai sa a ɗanɗana mutum azaba kenan idan ya aikata kabira kaba'ir manyan laifuka kuma ya mutu bai tuba ba to dakhala aljanna zai shiga ya shiga aljanna yawman min ad-dahr wata rana a cikin rayuwarsa na lahira wa in asabahu qabla dalika ma asabahu ko da wani abu na azaba ya riga ya shafe shi kafin wannan kafin ya shiga aljanna din wa kana yaqul kuma manzon Allah ya kasance yana cewa man mata duk wanda ya mutu wa huwa ya'lam alhali ya riga ya sani annahu lallai shi la ilaha illallah babu wani abin bautawa bisa gaskiya illallah sai dai Allah dakhala janna wanda zai shiga aljanna ya'lam ya sani ilmin yaqin ilimi na gaskiya wanda babu jahilci a ciki yana da yaƙini wanda babu shakka a ciki a cikin la ilaha illallah din da ya faɗa ya miƙa wa la ilaha illallah wuya babu ridda a ciki ya gaskata abin da ya faɗa na la ilaha illallah din babu kariya a ciki ya faɗi la ilaha illallah din da ikhlasi babu riya a ciki wannan shi shine sharuɗin to an ce da sa aljanna ya shiga aljanna wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi daban man mata duk wanda ya mutu la yushriku billahi shay'an bai hada wani Allah da Allah cikin bauta ba to da aljanna ya shiga aljanna abinda Allah baya yafewa kenan shi da shirka in kai shirka to shikenan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha abinda Allah baya gafartawa shi da shirka amma abin da yake kasa da shirka in ka aikata na laifi to Allah yana yafe wa wanda ya so akhraja muslim wannan hadisin muslim ya rawaito fi sahihihi a cikin littafin sa sahih al-bukhari sahih muslim wa ziyadatu kalin nan da yazo daga man kana akhir kalamihi din idan aka ce kare wato riwaya wanda take cikin bracket to kare ne daga wani daga wani malami ce wa ziyadatu fil hadith al awwal karin nan da yazo a cikin hadisin nan na farko inda aka ce lakinu mautatu la ilaha illallah sai aka kawo bracket to abin da yake cikin bracket din nan to inda ibn hibban ibn hibban shine ya rawaito shi fi mawarid al-zaman akwai littafin sadaki ce masa mawarid mawarid al-zaman ke fi sahihi ibn hibban shafi na ɗari bakwai da goma sha tara wani bazza hakan ma bazza shi ma ya rawaito wannan lafazin da wannan sai ya kare da sai ya zo to kun ga kenan abu na farko ke da ya wajaba akan wanda yake tare da mara lafiya wanda mutuwa ta zo masa to abu na biyu da na uku shine ba da jin ina haka aka rubuta wani ba da jin abu biyu aka hada nan daga cikin ababen da ya wajaba akan wanda yake tare da mara lafiya an ce an yadda lahu an yadda lahu duk wanda yake tare da shi ya masa addu'a kyawun addu'a ne wala yaqulu fi hudurihi illa khayra ba za ka faɗi wani abu a wajen shi ba sai alkhairi ka manta da sharrin sa ka faɗi ka ambaci alkhairi sa a wannan lokacin in ka zo wajen wanda mutuwa ta zo masa ka manta da sharrin sa ko min sharri sa duniya ka ajiye ka ka tuna da me da alkhairinsa, sai ka ambaci wannan alkhairin domin mala'iku suna ce amin li hadisi ummu salama saboda hadisi ummu salama radiyallahu anha Allah ya kara yadda da ita qalat tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan hadartumul marida aw al mayyita idan kun halarci mara lafiya ko kuma da mutuwa ta zo masa ko kuma mamaci faƙulu haira ku ce game da shi ku aje wani sharrinsa kada ku faɗa kura karkar ku ambace shi da wani sharri fa innal mala'ikata yu'minun domin mala'iku suna cewa amin alama ta qulun akan duk abin da za ku faɗa a wani lokacin in kun kun yaba da shi to za su ce amin in kuma kun faɗi mummunan kalma kan shi amin za su ce domin an taɓa wuce da jana'iza sai aka yaba da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba gare shi aka sake wuce da wata jana'iza wata rana sai suka faɗi miyagun kalmomi a kan shi manzan Allah ya ce wuta ta tabbata a gare shi sai suka yi mamaki manzan Allah ya ce ai kuna shaidu Allah bayan ƙasa duk abin da kuka faɗa akan mutum shaida ne a kai shi in kun faɗi alkhairi shaida kuka yi masa ku ne kuke mu'amala da shi in kuka faɗi sharri a kan shi shaida ne a kan shi to mala'iku suna ce amin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun in ka ka san lallai ba za ka faɗi alkhairi a kai ba kar ma ka zo wajen kada ma ka zo wajen kada zuciyarka sun zuciya ya rinjaye ka ka faɗi miyagun kalmomi a kan shi in ka san ka mallaki zuciyarka sai ka zo wajen A akhrajahu muslim muslim ya rawaito wannan walbai baihaqi da bai baihaqi wa ma da wannan su masu ma sun rawaito wannan hadisi yace wa laysa talqinu dhikra shahadati bi hadarati al-mayyit ya ce karantar da mara lafiya ko kuma wanda mutuwa ta zo masa ba wai ka dinga maimaita kalmomin yana ji ba kawai ko tasmi'iha iyyahu ka dinga ji yadda shi ba haka ake nufi ba bal huwa amruhu a karantar da shi a umarce shi ya faɗa ce wani ce la ilaha illallah hadisai sun zo da yawa akan wannan bal amruhu bi an yaqulaha a umarce shi ya faɗi la ilaha illallah din khilafan lima yadhunnu al-ba'd sabanin da wasu malamai suka zato domin wasu malamai suka ce a ya isa kawai ka dinga ce la ilaha illallah shi kuma yana ji ko ba haka ba ne? ya zai san shi ake nufi ko ba haka ba ne? amma in ka ce wani ka ce la ilaha illallah ka ambace shi da sunan shi sai ka ce la ilaha yanzu haka yana da dubu goma sai ce ina tare da mutane da yawa ce kai wani zo ka karbi kudin nan sai ne shi kun ambaci kowa ba kuma kuna tare da ni da yawa akwai wanda zai tashi ne akwai wanda zai tashi ba wanda ya san shi ke nufi <laughs> kenan na faɗa kawai na ce wani zo ban ce wani ba ce kai zo ka karbi kudin nan ban ambaci kowa ba kowa zai zauna ne domin babu wani alkawari tsakanina da wani kuma kyauta nake san da yake da wannan kudin to ka kenan ake ce to ka ambaci mutum in kana son shi da alkhairi ka gaya mishi ka umarce shi ya abu ya ce wa dalilu dalili akan cewa a umarce shi ya faɗa hadithu anas hadithin anas radiyallahu anhu kun ga albani duk abin da ya kawo sai ya kawo hujja akan shi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ada rajulan ya zo duba wani mutum min al-ansar daga cikin mutanen Madina fa qala sai ce ya khal ya kai kawo na ce ya ambace shi da kawo yace ya kai kawo kul kace la ilaha illallah kace la ilaha illallah ga sai da ya kira shi ya amince sunan shi da kawo sa'an ya umarce shi faƙalu sai wannan kawun ya ce a tsarin am'ammu ni kawunka ne ko kuma babbanka <laughs> faƙal sai manzan Allah ya ce bal tsarin kai kawuna ne faƙal sai ya ce fa khairul li an aqula la ilaha illallah yanzu kana gani alkhairi ne gare ni in ce la ilaha illallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am ga bi kara kan wannan ba domin ba a san a yawaita magana a wannan gurin daidai abinda shi mara lafiya yake bukata shi zaka bashi yayi tambaya shin alkhairi ne gare shi ce la ilaha illallah a wannan a wannan halin da yake ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am bi kara to hujja ta farko kenan hujja ta biyu hadisin babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib lokacin da yake kan garin mutuwa manzo Allah ya ce ya am ya kai babbana qul la ilaha illa Allah kalimatan muhajju laka biha inda Allah ya babbana ka ce la ilaha illa Allah wannan kalimar da ita zan maka jayayya a gaban ubangiji sai ka shiga aljanna ya musulunta kenan ka shiga ka musulunta a wannan hali ga mutu shi ke nan bulus aljanna za ka tafi to ya ambace shi a nan ya ce ya amin sa'annan ya ba shi umarnin wannan hadisin asrajahu imam ahmad imam ahmad ya fitar bi isnadin sahih da sanadi ingantacce ala sharti muslim kan sharaɗin muslim na kawo na aka ce a kan sharaɗin wani na fasara mu bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisin bukhari kadai ya rawaito hadisi wannan hadisin muslim ya rawaito ka wato akwai hadisai ingantattun hadisai hawa-hawa ne hadisin da bukhari da muslim sun suke haɗin kai suka rawaito shine daraja ta farko bayan alkur'ani hadisi na biyu shi ne wanda muslim kadai a bukhari kadai ya rawaito muslim bai rawaito ba shi yake bin na farko cikin daraja na uku shi ne wanda muslim kadai ya rawaito shi ne mataki a hawa na uku na hudu wanda dukkansu wato hadisi ne an samu sharaɗin da bukari da muslim za su fitar ba su fitar ba ya kai sharaɗinsu hmm? domin kowanne a cikinsu yana da sharaɗi ko a cikinsu an samu sharaɗin da ya kai bukari da muslim su rawaito amma ba su rawaito ba to kasancewarsu ba su rawaito ba shi ne ya dawo da shi ya zama daraja ta hudu inda su rawaito ba da ya zama daraja ta farko yau ba na hudu na biyar kenan na biyar shi da wanda ya kai sharaɗin buhari ya kai ya rawaito sai bai rawaito ba shi ne daraja ta biyar ta shida kenan shi ne da yake nan wanda sharaɗin muslim ya kai ya rawaito sai bai rawaito ba to sharaɗi da abin nan hawa ta shida ke ta bakwai shi na abin da asali bai inganta wajen bukari da muslim ba amma ya inganta a wajen wasu malamai kamar ibn ibba kamar ibn huzaima kamar an nisai kamar at-tirmidhi kamar ibn majah kamar abu dawud ya inganta wajen su amma bai inganta wajen bukari da muslim ba shi ne hawa na bakwai a wannan ne cikin wannan abubuwa matakan nan guda bakwai ya wa yawa ke su yace marwiyu zaini fal bukhariyu marwiyu zaini na farko kenan wannan wayannan malamai guda biyu abin da suka rawaita shi ne daraja ta farko fal bukhariyu yace to na bukhari yana bi for mali muslimin sai abin da muslim ya rawaito for ma hawa shartahuma sai abin da ya kai sharadin su su biyu su fitar sai ba su fitar ba fa shartu awwalin sai kuma wane na awon bukhari abinda da ke bukhari ya fitar sai bai fitar ba shine zai zo na biyar for muslimin sai kuma shar'i na muslim ya ke ya fitar sai bai fitar ba for ma for ma abin nan for فشرط أول فشرط أول وثاني ثم ما كان على شرط فتى غيرهما أبن أو سوكما أو to anan kenan da aka ce bi isnadin sahih ala sharti muslim yana wannan hadisi yana daraja ta nawa ke ta shida alhamdulillah in kun ga wannan ka'idojin wayan abubuwan hawa hawa to duk lokacin da aka ce mutabakun alayhi a yana za ku ake shi na farko duk inda kuka ga an ce rawahu bukhari a yana za ku ake shi duk inda aka ce muslim ne rawaito na uku duk inda aka ce aka ce wannan hadisi sahihun ala sharti shaykhaini na nawa kenan na hudu inda aka ce wannan hadisi sahihun ala sharti bukhari na nawa kenan duk inda aka ce wannan hadisin sahihun ala sharti muslim to duk inda aka ce hadisin nan ibn hibban da ya rawaito zalla <laughs> ko kuma a ce abu dawud da ya rawaito kuma tirmidhi ne kadai ya rawaito da sauransu duk a ajiye su a nan wa qala husainin jufi husainin jufi daya daga cikin magabata ne ce, da hantu Alal Amashi na shiga ɗakin da al-a'mash yake amashi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne na shiga ɗakinsa alhali yana kan gadon mutuwa ana wa za'ida ni da wani malamin da ake ce da shi za'ida fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da shi al'amashu ya rasu a ciki mun shiga wajen shi mu duba shi wal baytu mamlu'un min ar-rijal gidan kuma a cike yake da mazaje kowa yana cikin halin damuwa za su rasa wannan malami domin a zamanin shi al'amash ba wani babban malami ka bashi a cikin gaba abin da za a yi bayan da isnadin sahiha ala shartu muslim eh zai shi wa ma qira'atu surati to ba zo kan wannan ba shi yasa ce ku nemi wannan ku nemi wannan ku da ai namu ne zo ma mm so ku nemi zabo mai kana son so da kawai yanzu sai ka nema yawwa shafi na 20 da ba zawara da amarya wace ka zaɓa na cikin to shi ke na muje to walbaitun mumtali uminar rijal a wannan ranar gida a cike yake da mazaje malamai kenan musu malamai sun zo ɗalibai ne sun zo bakin cikin malaminsu babban malaminsu da za a rasa shi a wannan ranar iddahala shehu a yayin da muke cikin wannan halin sai ga wani cijo ya shigo faƙala sai ya ce subhanallah to idan an ce subhanallah me ake nufi tasbihi na a wajen to anan ba tasbihi bane <laughs> subhanallah ana faɗan shi da wani manufofi da yawa daga cikin manufofin akwai mamaki idan na ganka kana wani musulci subhanallah ina mamakin abin da kika wa kenan ba na nufin tasbihi a nan an gane wannan shi wanda da cikin da ya shi mai subhanallah da raunar rajula kuna ganin mutum wato subhanallah abun mamaki ga al'amarinku da raunar rajula kuna ganin mutum wa ma huwa fihi da irin halin da yake ciki wa laysa minkum ahadun yulqinuhu kuma babu tsaya a cikin ku wanda zai karanta da shi la ilaha illallah domin duk kowa ya damu ne ba wanda ma yayi tunanin la ilaha illallah ne yaje ya gaya masa yaje ya lakana masa kun gane yanzu subhanallahi anan me ma'anar shi wa kalma ce in kuma ka haɗa niyya biyu ka yi ka nufin tasbihi kuma ka yi nufin mai mamaki na al'amuri ma'aru sai a baka ne ladai a baka ladan zikiri kuma a baka ladan wannan inkarin al'amuri ma'aru da kike sake sai a baka ladan shi to a lokacin da al'amuri sai ya ji maganar da fa kalin al'amuri shi al'amuri din da yake kan gaban mutuwa faƙala sai ya ce hakada me da ɗin ba kawo ba sura bane da za ku iya gani ta haka sai yi haka fa bisa ba ba sai yi nuni da manuniya haka yana nufin me Allah ke Allah ne wa harraka shafidai sai ya motsar da leɓin sa guda ya motsar da su me ba ake la ilaha illallah kamar wannan dattijo nan da ya shi kushi ne zo ya kafitar da shi mai love. ya ce ne dan wance a ambace shi a danganta shi da da mahaifin shi a lokacin kada a ce ne dan wane a ce dan wane dan wance kuna faɗan haka to zai zai miƙe a zaune yana da kabarinsa sai ya zauna sai ya ce to dan uwa ka an ba da lima ka shi yadda ni mai zai yi a wannan lokacin amma kai ba za ka yi ba shi yana jin haka duka yana jin naka duka domin ana kunna mutum a wani lokacin ana kunna shi cike nan wato duk abin da ake ake yi idan mala'iku suka zo suka zaunar da shi a nan da ake za a zaunar da shi har ma yana dube kada a wata kalma in za ku dube to sai ya miƙe a zaune sai ya ce wani ka shirya da me zai yi a wannan lokacin to kai kuma a lokacin da ka ambace shi wane dan wance sai ka ce ka tuna yanzu wato ka faɗa irin abin da aka haife ka a ciki kuma gabar duniya kana kan wannan shi ne mai lafiya a kan ka faɗa ka tuna da wannan kalma a wannan lokacin za ka kubutar da kai ka ce la ilaha illallah ka ce shahadatu an la ilaha illallah kai shaida cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa ne kuma ka ce raditu billahi rabban na yadda da cewa Allah shine ubangiji wa bil islam dinan kuma na yadda da cewa musulunci ne shine addini wanda Allah ya yarda da shi wa bi muhammadin nabiyyan kuma na yadda da cewa muhammadu shine annabi. wa bil qur'ani imaman kuma na yadda da cewa qur'ani shine shugaban mai shiryar da mu yana faɗan wannan kai kana faɗa yana bin ka amma kai baka ji idan yana gama faɗan wannan kalmomin sai munkir wa nakir kun san munkir wa nakir wane ne munkir wa nakir wane ne munkir wa nakir masu tambayoyi rilazun da su wani wata da Allah ya sai mutasu ne rilazun masu girman halitta shidal masu kaushi ba su da rahama ba su da rahama ba ba su ma sun da kalmar da ake ce mata rahama domin Allah ya cire rahama daga zuciyarsu ya yi la ya asmuna Allah ma amara saboda haka duk wani kalmomin ka na tausayi ba su ma san da kake faɗa ba kuma an ji an ɗauki jinsu ba su ma ji da kake faɗa ba ba sa jin ka ina wanda yake jinka shi ne wanda za ka saurare shi sai dai su dinga ganin ana lakana ana karantar da wanda ma abin da shi min la ilaha illallah wannan kalmomin sa a lakana masa a wannan lokacin ka an bani da shi a raye kuma ka an amfanar da shi a mace cikin sa da wannan Allah zai fitar da shi daga wannan azaban bayan mala'iku cewa amma qira'atu suratu yasin amma karatun suratu yasin inda wata na nahwal kibla kuma da juya shimfidarsa ya kalli ainihin alqibla falam yasihu fihi hadithun babu wani hadisi da ya inganta a ciki babu wani hadisi da ya inganta a ciki bal kariha da ibn musayyib har ma babban din nan da cikin manyan tabi'ai sa'id ibn musayyib sirkin a hurairah ya a hurairah abu hurairah to yana cikin manyan tabi'ai manyan tabi'ai to har shi